yanzu da muke magana daren lahadi ne da daidai da daren sha bakwai ga watan rabi'in thani hijira annabi sau da goma ga watan march shekara ta dubu biyu da sha biyu wannan shine kasan na ɗari biyu da talatin da tara daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin al'imam al-bukhari abu abdullah muhammad bin ismaila Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi na karatun da muka yi wata ke da karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi idan jama'ar musulmi ba su manta ba har yanzu dai muna kitabul jana'izi wato gawa likafani makara wankan gawa sallah abin da ya shafi kabari da yi wa mamaci addu'a a yau za mu tashi babi na hudu a inda bukhari yake cewa babu rajuli yan'a ila ahalil mayyiti bi nafsihi babin da ke bayani akan mutum ya sanar da dangin mamaci mutuwar ɗan uwansu shi da kanshi a ce kun yi eh to eh haka hadisin baya ko to insha ta'ala na'am akwai hadisi ɗaya da ya rage akan mu bashi akan karatun da muka yi a baya a babu dukhuli ala almayyit ba'da almaut idza udraja fi akfanihi ma'ana ya halatta wana ya rasu kafin a kai shi makabarta ko kabari an saka shi a likafani babu laifi zaka iya shiga wurin shi ka bude ka sumbanci fuskar shi ma damar an sa shi alkafani ko kuma an jawo wani zani an lullube shi mun karanta hadisi na farko akan haka da hadisi na biyu hadisi na uku imam al-bukhari ya ce haddasana muhammad ibn basharin haddasana gundar haddasana shu'ba qala sami'tu muhammad ibn al-minqadir قال سمعت محمد بن المنكدر قال jabir جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جابر بن عبد الله الله يقارى مش يردايتي lamma kutila abi lokacin da aka kashe babana abdullahi ja'altu akshifu thawba an wajihihi. sai na rinka buɗe tufafin da aka lullube shi da shi ina buɗe fuskar shi abki ne ina kuka wayan hauni ina kukan suna hana ni wan sallallahu alaihi wa sallama la yanhani amma annabi baya hana ni Abin da wannan magana take nufi shine wani dattijo ne mutumin arziki daga cikin bayan Allah mutanen Madina an sarawa. da daddare sai Allah ya jiyar da shi mutuwar shi a kashe gari sai ya kira babban ɗan shi Jabir yake cewa Jabiru bayan ran manzon Allah babu wanda nake ji da shi in ba kai ba gashi zan mutu ana bina bashi gashi zan mutu ina da ‘ya'ya ƙanana guda tara na bar maka wannan aikin shi yasa dukkan namiji jama'a sai ya shirya tunkarar ƙalubale musamman a ce kai kai ne babba ko a ce a cikin mata kai ne namiji dole ne ka zama namiji ɗin yaro ne ƙaramin shekara sha bakwai ana bin uban miliyoyin kuɗi ga 'yan ƙananan yara wannan shekara hudu wannan shekara biyar wannan shekara bakwai ka duba kuma ya riƙe waɗannan 'ya'ya ƙannan shi gari na wayewa sai zama cikin kason farko daga waɗanda aka kashe su wannan dattijo wuƙa aka yanke shi da ita a cinye shi haka da ya dafe wurin da aka yanke shi haka har aka kai shi kabari bai dage hannun shi a wannan guri ba to shine ya ce lokacin da aka kashe wannan baban nawa sai na je na samu an samu wani zani haka an lullube gawar tashi sai na buɗe fuskar shi ina kallon fuskar tashi ina kuka jama'a na hana ni amma annabi baya hana ni mahallin shahid kenan ya halatta bayan wani ya rasu an lullube shi haka sai ka buɗe fuskar shi kana kallo ya halatta tun daga shi jama'a na hanawa yace annabi sallallahu alaihi wa sallama bai hana ni ba faja'alat amati amati fatimatu tabki sai yar uwar mahaifina fatima ita ma sai ta rinka kuka an kashe mata dan uwa fa qala annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace tabkina aw la tabkina to ko dai ki kuka ko kada ki kuka ma'ana da yin kukan da rashin kukan duk ɗaya ne ma zalatil mala'ikatu tuzilluhu bi ajnihatiha mala'iku ba su gushe ba suna lullube shi da fuka-fukansu hatta muhu sai da kuka ɗage shi daga inda ainihin ya kwanta daga inda aka kashe shi ɗin nan mala'iku ne suka zo suka har haɗa fuka-fukansu suka yi mishi inuwa ta duba darajar shahidi ma'ana gawar shi ce Allah bai yarda rana ta gasa gawar shi ba ina an aka je aljanna ina in ya tashi a dandalin alkiyama da rai mala'iku ne ba wai wasu tsuntsaye ba mala'iku aka sa suka haɗa fuka-fukansu suka lullube gawar suka yi mata ainihin inuwa تابعه ابن جريج أخبرني محمد بن المنكدر سمع جابر بن عش... سمع جابرا رضي الله عنه ma'ana ya kawo mutaba'a ne ma'ana ya karfafi waccan hanya ta farko da wannan ainihin wato hanya ta biyu ina fata an gane malam ya ce wa fatimatu ammatu jabir wa hiya shaqiqatu abihi abdullahi ibn amr ita fatima din nan da aka ce tana kuka ko uwarsu ɗaya ubansu ɗaya da abdullahi ɗan amr wato baban ainihin jabiru wa aufi qawlihi tabkina aula la tabkina littakhiri da ya ce ki kuka ko ba ki kuka ba ba wai shakka ba ne na zaɓi ne ma'ana da yin kukan da barin kukan duk ɗaya ne ma'anahu annahu mukarramun ma'anar shi wannan dattijo Allah ya karrama shi bisani sani'il mala'ika da irin wannan abu da mala'iku suka yi mai wa tazahumihim alaihi da kuma irin yadda suka cincirin do suka taru akan shi li su'udihim bi ruhihi domin suna wawasan kowanne yana so shi zai ɗauki ran ya kai wa Allah wa yahtamilu an yakuna shakkan minan rawi wa sayati al fihi fi kitab al-jihadi za a tattauna wannan a cikin can babin jihadi za a ƙara sharhi akan wannan hadisin wallahu alam babu rajuli yan'a ila ila ahli al bi nafsihi babin da ke bayani akan wani mutum ya kai labarin mutuwar wani da kanshi zuwa ga iyalan shi wannan da ya rasu din abin da wannan magana take nufi shine ka kai labarin mutuwar zuwa ga matan shi da 'ya'yan shi da 'yan uwan shi shin haka ya halatta ko bai halatta ba gaskiyar lamari ya halatta wannan babi jama'a shine babi na biyu a cikin sahihul bukhari wanda malamai waɗanda suke sharhin bukhari ɗin ƙwararrun malamai gogaggu waɗanda su da kansu sai da wannan babin ya buga kansu babi irin wannan ba don menene ma'ana wannan babi a ce mutum da kanshi ya sanar da dangin mamata amma bukhari yana duba yadda lafazin hadisin yake ma'ana wa ‘ya'yan shi ba wai ka aiki wani ba ya halatta iyaka abin da babin yake so ya nuna kenan amma wasu malamai da suka tayi sai da suka ce wannan babin ma kuskure bukhari ba haka ya kamata ya kulla shi ba suka yi ta maganganu can baya mun yi wani babi a can cikin babin da ke bayani akan magana alwala inda bukhari nan ma ya magana dangane da ina hukuncin mutum ƙwarya da ake taran nono da ita ya je ya tari ruwa sai ya alwala da wannan ruwa bukhari ya ce babu laifi ma damar ruwan ya zuba a cikin ƙwaryar bai zama ruwan nono ba ma daman aka dube za a ce ruwa ba za a ce ruwan nono ba babu komai iya abin da bukhari ke nufi kenan amma can ma sai suka ɗauki wasu fahimtoci sakamakon haka wasu suka ce kuskure ne wannan babin amma gaskiyar lamari jama'a da wancan babin da wannan babin dukkansu ba kuskure ba ne imam bukhari yakan ƙulla abin da ba ka tunanin zai ja hankalinka ya karantar da kai saboda kai kana ganin wani bayani akan sanya hula sai kaga to tun yaushe kake sa hula to wani sai kan shi ya kasa fahimta cewa sanya hula ne har sai an kulla mishi babi malamin hadisi ne so yake wai ya tabbatar maka da hujja akan duk abin da kake yi don karka ji ranar alkiyama a ce me yasa kai kaza kai zuru zuru to shine abin da yake nufi a nan shine ka samu labarin rasuwar wani sai ka taso takanas ka zo ka sanar da matan shi ko ƴaƴan shi ko dangin shi labarin rasuwar shi kai da kanka ba wai ka tura wani ba shine kawai abin da babin yake cewa ina fata an gane قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع النجاشي fasaffa bihim wa kabbara arba'an abu huraira Allah ya ƙara mishi yarda ya ce lallai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi na'an najashiya ya sanar da rasuwar najashi to kaga shi da kanshi a ranar da sarki najashi ya rasu shi sarki na jashi sarki ne na gargajiya na ƙasar habasha kuma babban malami ne a cikin addinin kiristanci to amma da labarin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya zo sai mun zo za ku ji imam bukhari zai ɗauke mu sukutun da guda ya je ya kai mu cikin wannan fada ya juye mana labarin abin zai baka mamaki matasa ne manzon Allah ya aike su 'yan shekara ashirin da biyar ashirin da biyu ashirin da tara a lokacin su ne manyan malaman duniya don su ne ɗaliban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne alarammomi su ne malaman tafsiri su ne malaman hadisi su ne a dini wa da'awa amma innahum fitiyatu amanu bi rabbihim aka naɗa musu wani zaƙaƙurin matashi mai kaifin hadda wanda hadda shi ba ta rawa ja'far ibn abi talibin Allahu akbar da aka je sai aka samu dattijon tafiya ya miƙe ya yi jawabi cewa mu wakilan manzan Allah ne sallallahu alaihi wa sallama bayan gaisuwa ga takardar da ya aiko mu da ita aka karanta wa sarki najashi takardar. sai ce to a cikin takardar na ga mai gidanku da ya aiko ku ya ce akwai wani saƙo na fatar baki wanda wani daga cikin ku zai isar wane ne wannan sai aka ce ja'afar miƙe saurayi ne shekarar shi ashirin da biyu da ya miƙe sai da ya juya suratu maryam kaf da ka Allahu akbar mai fassara ya miƙe fassara wa sarki na jashi sarki na jashi karatun nan ya girgiza shi ko a yau ka ji karatun suratu maryam ya za ka ji balle ka ji ta a bakin da da suka koya sai ya ɗaga wani tsinke kamar ke haka ya ce na rantse da Allah game da darajojin maryamu <clears throat> da ɗanta isa baka rage komai ba kuma baka ƙara komai ba a ya nuna musu yayi imani amma ba zai yiwu ya bayyana imanin shi ba saboda na ɗaya shine bishop shine babban pasto na garin gaba ɗaya na biyu shine babban sarkin gargajiya to irin wannan ya ce rana tsaka zai bar addini kun ga ƙasa za ta ruɗe to sai ya taushe imanin shi yana yin sallah da ibadoji a ɓoye to ana nan sai ya rasu a tsakankanin waɗannan mutane waɗanda bai bayyana musu kan shi ba bai bayyana musu ya musulunta ba kun ga za su yi mishi irin abubuwa da ake wa sarakunan gargajiya da kuma manya-manyan malaman addinin kirista amma ka gane cewa ba nan ba ne fa inna halata amal absar walakin ta amal qulubul latifi sudur kare su tsakanin kafirai kare su tsakanin yan bid'a duk abin da suka kada akan ka ba zai cutar da kai ba matukar ka mutu cikin imani da aqida ta gari innal ladhina sabaqat lahum minnal husna ula'ika anha mub'adun duk wanda ya zan mutumin kirki ne Allah ya ce na dan aljanna ne da mandiri da molo da rawar banjo duk wata hayaniya da za a yi maka aka ba za ta cutar da kai ba a ƙarƙashin wannan sarki na jashi yana can suna yin abubuwan da suke na gargajiya da christianity ga gawashi sai labari ya zo wa annabi sallallahu alaihi ya rasu a tsakanin mutanen da ba za su yi mai sallah ba ka tara mutane ku yi mai sallah to sai annabi ya sanar da sahabbai wane ya rasu ku tashi a yi mai sallah to inda hujjar bukhari take a nan a duk duniya sarki na jashi yana da wasu ahali ne yana da wasu yan uwa ne in ba sahabbai ba to shine bukhari yake nufi ainihin yan'a ila ahalil mayyit bi nafsihi ka sanar da dangin mamaci mutuwar ɗan uwansu kai da kanka shine abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam a ranar da ya rasu a lokacin ba kamera a lokacin ba intanet ba telefon ba komai amma da rasuwar sai ga labari ya zo saboda akwai hanyoyin yada bayanai waɗanda sun fi intanet sauri su ne wahayi tsarki da ɗaukaka ya tabbata ga Allah kharaja ilal musalla manzon Allah sai ya fita filin idi fasaffa bihim yayi wa sahabbai sahu wa kabbara arba'an ya kabbar bari guda hudu za mu zo mu ta karanta wannan hadisi a nan gaba bukhari yana ƙara fito mana da hukunce hukunce abin da yake so ya mana hujja da shi a nan ka sanar da ƴan uwan mamaci rasuwar ɗan uwa da su yadda ya kamata an fahimta jama'a in ka je za ka iya zaunar da ita ku gaisa ka ɗan yi mata shimfiɗa wadda za ka kwantar mata da hankali sannan sai ka ce to mahaifinki da bashi da lafiya ne aka aiko Allah ya yi mishi rasuwa don haka sai a yi haƙuri ka za ka lallashe ta amma an ka aiki yaro ɗanyi zuwa zai kawai yana kaɗa kacau kacau ɗin shi yana cewa babanki ya mutu kawai babanki ya mutu ba abin da ya shafe shi kawai <laughs> babanki ya mutu kawai Eh, har ma ta dauka wasa ne ko da gaske ne ce to ni ba ruwana ni ma haka aka ce fada miki sai dauki gare garen shi ruga a guje kaga ba ladabi ba wani abu kawai babanki ya mutu قال حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا dan malik Allah ya kara mishi yarda yace qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce a Raya rayata zaidun fa'usi Amma a ha ja'afarun fa'usiba ja'afar ma ya ɗauka shi ma sai ainihin aka kashe shi a bin rawaha fa’usi ba, sannan Sannan ɗan ɗan ya ɗauki ɗauki tuta shima sai aka kashe shi. wa inna ainai rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama la tazrifani idanuwan manzon Allah kawai sai suka fara zubar da hawaye thumma akhadha Khalid ibn al sai Khalid eh Khalid ibn al sai ya ɗauki tuta min gairi imratin ba tare da an naɗa shi ba fa futiha sai Allah ya mai budi sai ya samu nasara asalin wannan jaishul umara wato annabi cikin wasiƙu da yake aikawa sallallahu alaihi wa alihi sallama ya aika wa turawan ƙasar rom to su ko mutane ne da suna ji da kansu a wancan lokaci ne suke ganin cewa addinin kirista ma gashi an waye gari ya dawo hannunsu to su ne kuma za a ce wani annabi ya zo har yana ce musu wai su bar addininsu su dawo nashi don haka da suka karbi takarda annabi sai suka yaga ta suka kama dan aikin annabi suka kashe shi labari ya zo ga annabi sallallahu alaihi wa sallama to da yake annabi ya san irin yadda suke da karfi da yadda suke da shiri sai ya haɗa katuwar rindinar yaƙi sai aka naɗa mata kwamandoji uku kwamanda na ɗaya zaid na biyu ja'far sai Jafar ya tsalle ce ya manzan Allah ban taɓa tunanin zaka naɗa wani sama da ni ba manzan Allah ya ce kai haƙuri ka bari mai yiwa haka ne alheri komanda na uku abdullahi bin rawaha to shi kenan da suka tafi yaƙi ƙasar italiya ta yanzu kenan da kake ji ƙasar romawa da suka je yaƙi ya yaƙi zaidu shine kwamandan yaƙi ya wuce gaba sai aka kashe shi ana kashe shi sai Allah maɗaukakin sarki sai ya wa annabi kashafi sai ya buɗe mai sai ya fara ganin ga abin ƙarar ana nuna mishi shine sai annabi ya taho kan mimbari yana ainihin yana faɗin haka sai hawaye suka zubo mishi shar sai ce ga abdullahi ɗan rawaha can shi ma ya ɗauka an kashe shi sai kuka masallaci gaba ɗaya sai ya ɗauki kuka ana cikin haka khalid bin walid sai Allah ya nuna annabi gashi nan shi ko ya ɗauki tuta ba tare da an naɗa shi ba ya ga al'amari zai rikice ni haka al'amari yake in ka ga za ta rikice dole ka karɓa don a lokacin Khalid ibn al-Walid dama shi ya saba shugabancin yaƙi amma matsalar a yau ba a naɗa shi ba ne, to amma kwamandojin da aka naɗa duk ba su nan da nan sai ya naɗa kan shi ya wuce gaba da ya fara sara da suka har sai da Allah ya bashi nasara a wannan rana aka sa mishi Saifullah eh takobin Allah ne shi Khalid wanda in ya tinkara baya dawowa sai yayi nasara dalilin da ke cikin wannan hadisi shine ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tara dangi ‘ya'ya da mata da ‘yan uwa da abokan arziki na waɗannan sahabbai da kanshi yake sanar da rasuwarsu to babu laifi in ka sanar da rasuwar wane da wani ainihin kai da kanka iyakar abin da wannan ainihin wato babu yake kokarin sanar da mu kenan sai dai al al'imamu ibnu ah, hajirin ya tattauna mas'aloli kamar yadda na faɗi a cikin wannan ainihin wato babi mas'aloli waɗanda suke masu yawa amma daga cikin mas'alolin kun ji na yi muku isharar waɗancan mas'aloli kawai abin da babin yake nufi shine sanar da rasuwar wani kai da kanka da sanar da mutuwa wace hanya malamai suka bi domin bayanin waɗannan hadisai sai malam yake cewa wa fa'idatu hadhihi tarjama al-isharatu ila anna an-na'ya laysa mamnu'an kulluhu abinda wannan babu yake so ya nuna mana shine ba a hana sanar da mutuwa ba ba kowane irin sanar da mutuwa aka hana ba wato akwai wanda aka hana akwai kuma wanda ba a hana ba wa inna ma naha amma kana ahlul jahiliya yasna'unahu irin sanar da mutuwar da ainihin annabi ya hana shine wanda mutanen jahiliya suke yi yaya su duri wal aswaq wato a jahiliya za su aiki mutum ne san kira ya sheko a guje ya tsaya a tsakiyar anguwa ko kofar kasuwa ya yi shela cewa wane ya rasu to irin wannan na jahiliya shine aka hana qala wa qala ibn al-murabit muraduhu annan na'ya allazi huwa ilamun nasi bi mauti qaribihim ba wa in kana fihi idkhalul karbi wal masa'ib ala ahlihi abinda bukhari yake nufi ko da ike in ka sanar da dangin mamata ku kiyaye mutuwar wani ka san wani ba zai manta da kai sanar shine magana da nake ishara da su saboda in ya tafi har abada ran da duk ka gan shi sai ka tuna wannan ne ya zo min da mutuwar babana kullum sai ka ji ba daɗi yana daga cikin fassara magana hausa da suke cewa manzan mutuwa wato ɗan aiken da ya zo ba da labarin mutuwa to tare da cewa wanda ya zo maka da labarin rasuwar wani na kusa da kai ya zo maka da tashin hankali ne sai dai kuma ya za a yi dole ne a sanar da kai to ya halatta a ƙarƙashin haka lakin fi tilkal mafsada masalih sai dai wannan barnar ta tashin hankali da zaka haɗu da ita kuma akwai wani amfani da zai biyo maka jumma mai yawa lima ya tarattabu ala ma'rifati zalika min al-mubadara li shuhudi janazatihi wa tahiyati amrihi saboda sanin cewa wani naka ya rasu shi zai sa aimar maza a shirya shi ka je wurin jana'izar shi a ce misali dan uwanka ne ya rasu a Kaduna da tsakar dare sha biyu na dare sai a buga waya a gaya maka kaga akwai tada hankali domin karshen ta wannan daren ba za ka yi bacci ba to amma haka ce a kyale ka kuma sai wajen azahar gobe fa har an yi jana'iza shi kuma nan ma sai ka ga ba a kyauta maka ba a ƙarƙashin haka akwai tada hankali sanar da mutuwa amma ya aka iya sai a sanar da kai in ya so a faɗi kalmomi na haƙurtar da kai wasalati alaihi da kuma samun damar yi mishi sallah wa du'a lahu da yi mishi addu'a wal istighfar da roƙa mishi gafara wa tanfizi wasaya ta iya yi wa kai ɗin nan da za a sanar da kai kai kana da wata magana da ya faɗa maka wadda za ka yi gaggawar a isar da ita wa ma ya tarattabu ala zalika min al ahkam da waɗansu hukunce hukunce waɗanda za su biyo baya a ƙarƙashin wannan ya halatta a sanar da mutuwa jama'a a lokacin da aka yi ta saboda wannan dalili wa amma na'ayul jahiliya amma sanar da mutuwa irin na jahiliya فقال سعيد بن منصور babban malamin hadisi Sa'idu dan Mansur yace na ibn Ulayya malam Isma'il dan Ibrahim dan Ulayya yace an ibn Aun ya karbo daga malamin shi Abdullahi dan Aun qala yace qultu li Ibrahim na tambayi malami na Ibrahim an-Nakhai nace akanu yakrahuna na'ya sahabbai sun kasance suna kyamar sanar da mutuwa qala na'am sai yace i qala ibn Aun sai ibn Aun yace kanu idza tuwfiya ar-rajul idan mutum ya rasu rakiba rajulun dabba sai wani ya hau dabba sun masahafin nasi sannan sai je ya ɗaga murya ya shela a cikin mutane ya ce an a ko an ko eh, an a wato ina sanar da rasuwar wani to wannan irin abin shine aka hana shine sahabbai suke ainihin wato kyama wabi sadiqahu wa hamimahu babu laifi a sanar da wani abokinka ya rasu wani makusancinka ya rasu Waha hasiluhu takaitaccen bayani dangane da haka jama'a anna mahdal i'lami bidhalika la yukrahu sanar da rasuwar wani ya rasu ba ita aka hana ba fa in zada ala zalika fala idan aka yi ƙari kan wani abu ne fiye da haka shine bai halarta ba وقد كان بعض السلف يشدد في ذلك wasu malaman farko suna tsanantawa game da shelar mutuwa hatta kana huzaifa idza mata lahu almayyit yaqulu la tu'zinu bi bihi ahadan har huzaifa in aka yi mishi rasuwa sai ce ka ku da kowa inni akhafu an yakuna na'ayan ina jin tsoron ya zama shelar mutuwa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama naji manzon Allah yana cewa ainihin wato bi hatai hataini da kunnuwan nan nawa na ji manzon Allah yanha anin na'i yana hana sanar da mutuwa akhrajahu tirmidhi tirmidhi ya fitar da wannan hadisi wa ibn majah da ibn majah bi isnadin Hassan da kyakkyawan isnadi qala ibn al-arabi alqali abubakar ibn al-arabi yace yu'khadhu min majmu'il a salasa halatin waɗannan hadisai in muka dube su a tattara ko matakai uku suke nuna mana al'ula matakin farko ilamul ahli wal ashabi wa ahli salahi fa sunna sanar da ‘yan uwa da abokan arziki da mutanen kirki wane ya rasu a zo a yi mishi sallah a zo a yi mai likkafani a zo a yi haƙan kabari wannan sunna ne to kun ga in kun fahimci wannan jama'a za a iya amfani da tashoshin fm da kuma broadcast message irin yanzu a hansar da lokacin abin nan sai ku je ku ba da naira dubu ɗaya naira dubu biyar kamfanin mtn ko glo sai ku ce do allah duk lambobin da ke zaria a watsa sanarwar wane ya rasu sai ka ga kenan kawai abin da kuka nuna musu shi za su shi yasa yana da kyau kamar masallaci irin wannan kamar makaranta irin tamu darul hadith sai zama kuna da alaka da kamfanin MTN ko kamfanin Glo idan haka ta faru a cikin minti goma ne kawai za ku buga musu waya ko ku tafi ta intanet kawai sai ku sanar da cewa da Allah a marmaza duk wayoyin da ke zariya a zuba sanarwa a cikinsu karka ce ya za a yi haka a wannan tambayar ba ta shafe ka ba kai dai ka je kawai ka ce duk wayoyin da ke zariya kawai a bi a jefa sanarwa a cikinsu cewa wane daren jiya ya rasu karfe tara na safiya za a yi mishi sallah sai kaga duk wanda ya kunna wayar shi a zariya gari na wayewa sai ga dil sai ga text message ya shigo ana sanar da kai sallar gawan wane wane a wuri kaza a wuri kaza a makabarta kaza a makabarta kaza za a rufe shi to wannan jama'a sunna ne daidai ne a sanar an fahimta jama'a to kun ji hali na farko matakin farko asaniya da'awatul hafli lil mufakhara kiran mutane domin a haɗu don alfahari bayan ya riga ya rasu an rufe shi sai kuma a zo a haɗa mutane za a yi wani biki na mutuwa wannan za ka samu 'yan uwanmu galibi a ƙasashen Legas, Ibadan da wasu wurare musulmi za ka ga ya rasu bayan ya rasu sai ka ga an zo an kafa tantuna ana taro har giya ake sha ni na ga haka da idona ba ɗaya ba ba biyu ba a Legas da garin Ibadan da makamantansu musulmi ne zai rasu ba kafiri ba bayan kwana ɗaya kwana biyu sai a zo sai a kafa tanti a zo a buga ganga a shagiya a wurin sannan kuma limami ya zo ya addu'a to irin wannan to wannan bai halatta ba ina fata an gane mala ya fa fahazihi tukurahu an hana wannan a salisa hali na uku ko mataki na uku alilamu bi nau'in akhar sanar da mutuwa ko shelar mutuwa ta wani nau'in daban kan niyaha kama ainihin shelar mutuwa wa nahwi zalika fa hadha yahrumu shi kuma wannan wato za a taru ne domin niyaha domin kukan mutuwa ya rasu yana can kabari sai a sa rana da za a zo a taru wannan ma na ga irin haka a Lagos a Port Harcourt zaka da mata motoci safa-safa suna tahowa ana sauke su da an sauke su shi akwai wata alama da wani yayi sai kaga sun fara zubewa suna birgima suna tazallo suna tazallo ana coverage a, a, a camera in kana ganin tashar MITV wata tasha ce a Legas wani mai suna Murtala shi yake da ita shine Muri TV kenan Muri TV in kana kallon ta zaka ringa ganin irin wannan suna yawan sawa zaka ga an je ana ɗauka a bidiyo ga sunan wurin karɓar gaisuwa ne amma kuma sai a je a gayyato wasu mutane sai a zo a zube su a mota sai ga suna ta faduwa suna birgima hadda tsiraici wata macen zani ya fita siket ya fita da majina sharaf sharaf in suka gama kuma a sake kwasan su a mota a mayar da su kuma shi shikenan kowa ya share majinan shi kuma kowa ya kakaba jikin shi dama business din da suka zo kenan kamfani ne guda wanda yake da irin waɗannan matan ana yi a jahiliya shine in ka karanta sahihu muslim zaka ga ummu salama lokacin da mijinta ya rasu a madina an dawo kenan tace ce garibin mata fi ardil gurba kana bako ka mutu a ƙasa bakuwa da ba a san darajar ka ba ta ce wallahi sai na yi kuka kukan da sai kowa ya san waye mijin nan nawa kuma sai ta fara aika da goron gayyata ummu a ummu salama ce ummu salama ce mata abu salama yadda suke goron gayyata jama'a abun mamaki ne <coughs> wato shi goron gayyata jama'a shi kuma na ga irin shi a ƙasar adama yadda fulani suke <laughs> a ƙasar adama an aka kashe wa fulani dan uwa su kuma za su rinka aika da goron gayyata ne kai in ka ci goron to an gayyace ka kai ma sai ka je ka sai naka kai ma ka raba shi ma wancan in ya ci shi ma ya raba haka maru za a zo ɗaukar fansa to haka suke a ƙasashen Legas irin wannan aka yi mutuwa sai a ce an sa ranar kukan mutuwan wane rana kaza don haka wane ga goro to in ka ci goron kai ma sai ka siya kai ma ka raba shi ma wancan in ya ci sai ya raba haka to shi ne sai ka ga ranar in te ana ta kawo mutane ana sai ga an kawo babban alhaji da shadda shi da leshi da komai kafin minti biyu ya watse yana ta birgima to suna yin wannan a jahiliya ummu salama ta ce tana ta aikawa da goron gayyata sai annabi ya zo gaishe ta mata ta'aziyya sai ya samu labarin ga abin da take sai ya ce a'a kada ta yi ta ce abin da ya hana ta kenan shi sa musulunci haske ne jama'a ta tallahi musulunci haske ne wasu abubuwa da muke jin labarin su a karatu wallahi tallahi sai ka shiga cikin arna zaka ga har yanzu arna suna yin su har yanzu jama'a zaka ga mace mijinta ya mutu sai a zaunar da ita sai a samu reza a aske kanta talkwabo duk abubuwan da ake a jahiliya wanda manzon Allah ya faɗa da su kaf in ka shiga cikin arna suna yi a kwashe ga waɗannan ƙwari 'yan boko waɗanda ba san musulunci ba suke ganin musulunci takura ne rashin sanin musulunci ne suna buƙatar a sanar da su addinin musulunci kuma bari in gaya muku wani abu waɗannan 'yan bokon in dai kuna jiran wai su taho wurin karatun bukhari ne ko tafsiri ba za su zo ba dole ne ku ustazai za ku ɓullo da wani program ne special program kuma strategically za ku je ku samu inda ya dace ne a yi saboda ɗan boko bature ya yi tarbiyyar shi tun yana ƙarami akwai wasu abubuwa da yake kyama in ba ya san addini ba ba zai iya zama cikin mutane nan haka yana jin karatu ba zai yiwu ba ya kamata ka fahimci wannan da kyau tun farko ne bature zai kyamatar da shi idan mutane ba irin shi bane sai ya koma yana kyamar zama a cikin irinsu don haka lallai ne sai an samu wasu tsare-tsare waɗanda za a fitar da irin asabar da lahadi a garuruka irin abuja a ce ana yi musu darasi kuma darasin in za ka yi kakka saka musu karatu wanda za ka yi musu fassara da hausa a'a ina son ka san duk dan boko in kana son karantar da shi risala ko to ka saka risala da turanci da larabci za a ja karatun amma in aka zo fassara da explanation a yi da turanci in ka ce mishi kuɗin makaranta naira dubu ɗari a shekara da gudu zai biya da gudu zai biya kwana ɗaya ne a mako minti talatin amma zai biya saboda ya biya fiye da haka an koya mai physics Allah maɗaukakin sarki ya taimaka don haka jama'a sanar da mutuwa ya halatta a zo a sanar da mutum sanar da al'umma don a zo a yi sallah amma bayan an gama rufe mamaci jama'a irin abubuwan da zaka ji a rediyo to wannan gaskiya bai halatta ba kawai kana zaune sai ka ji wani ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ana sanar da kowa na wane ya rasu mai shekara kaza mai jikoki kaza manajan darakta na kamfani kaza dan shi ne wance da ke wuri kaza jika shi ce an yi mishi jana'iza tuni yadda addinin musulunci ya sanar wannan jama'a daga kiristoci aka samu irin wannan sanarwar ba daidai ba ne musulmi su rinka yi na biyu sai bayanai irin wanda ake rubutawa a jaridu sai kaga obituary sai kaga an sa hoton mutum shati guda idan musulmi ne a sama sai a sa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una idan kafiri ne sai a sa cross dama da hagu duk wannan ba addini bane jama'a musulmi kada ku yi wai saboda wani yau shekara shi goma da rasuwa ko shekara shi talatin da rasuwa ko kadai ko ɗaya ba daidai bane malamai na musulunci waɗanda bayan wani lokaci a zo a gabatar da tarihin rayuwarsu saboda tarihin rayuwarsu darasi ne ko kun fahimta to kun ga wannan ba ana celebration misali wata lacca da za mu zo mu gabatar wata rana insha Allahu ta'ala wadda na ji rediyo Najeriya Kaduna sun ɗanyo wani program makon da ya ce shigen wannan su suka sa gumi garkuwar musulunci mu kuma za mu sa gumi garkuwa su suka ce gumi garkuwar musulmi mu kuma za mu sa gumi garkuwar musulunci to yanzu wannan laccar menene take ɗauke da shi wane ne abubakar gumi waɗanne irin mawaye a rayuwa menene abin da 'yan baya za su kwaikwaya na daga tarihin rayuwar shi sannan me ake ciki game da halin da aka samu kai a yanzu to kaga irin wannan tarihi ne na malamai waɗanda ma kana hadisan yuftara ba maganganun banza bane ba kissa bace a'a rayuwarsu ita kanta tana cike da tarihi ina fata an gane to wannan babu laifi insha Allah na malam na'am na'am na'am na'am ya saba wa sunna ma'ana ya wani bawan Allah ne ke cewa shekara sha hudu bayan rasuwar Malam Bakar Gumi sai aka zo ana sanarwa ranar Juma'a cewa Lahadi mai zuwa ita za ta cika shekara shi goma sha hudu da rasuwa a zo a taro a masallaci a yi mishi addu'a wannan ya saba ma abin da shi kanshi Abubakar Gumin ya karanta. saboda abubakar gumi da yake faɗan a yi addu'ar uku ko ta bakwai ko ta arba'in ko ta shekara to ina kuma ta shekara goma sha hudu ba addini ba ne Allah ya kyauta na'am babul izni bil janazati babin da ke bayani akan izini game da gawa to menene bambancin wannan babi da ke magana izini da wancan da ke magana sanarwa sai ku iya bambancewa abinda malamai suka ce shi ne. a can ana so a sanar da wane ya rasu don a kintsa a taho to kun taho kun yi alwala ga ku can a zazzaune sai aka fito da gawar shi daga cikin gida aka aje ta inda za a yi mata sallah to sai a zo a ce ala gafata malam bismillah ga gawar an zo da ita shine wannan babu kun ga ya sha bamban da sanarwar ita waccan an sanar da kai ka taho to ka taho to zauna kaya alwala jira to ka jira to sai kuma a ce ane maka izini ana cewa matso gagawar ta fito shine wannan babu ina fata an gane kashi yace qila hadhihi tarjama tughayiru allati qablaha min jihati anna al-murad biha al-i'lam bin nafs wa bil ghayr قال زين ابن المنير هي مرتبة على التي قبلها لأن النعي إعلام من لم يتقدم له علم بالميت والإذن إعلام من الإعلام من علم بتهيئة أمره وهو حسن malamai kun ji bayanin da suka yi aka ce wannan babin ya sha bamban da wancan wancan yana maganar kai da kanka zaka sanar da mutuwa ko ko zaka sa wani ne mun ji bayani akai wannan babin kuma yana magana akan cewa mutumin da ya riga ya san mutuwar to yanzu gagawar ya matso bayan alwala za a yi mata sallah وقال أبو رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا كنتم آذنتموني أبو رافع يتي دقى أبو هريرة الله يتعالى مش يردايتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وترانا يتي me yasa ba ku yi mini izini ba lokacin da kuka gama kintsawa ne wata gawa ce bayan an gama kintsata sai suka fahimci a lokacin annabi yana bacci sai suka ce kada mu tashe shi a je a rufe shi sai da safe annabi ya ce ya labarin wani sai suka ce ai lokacin da muka kintsa shi sai muka ga kana bacci sai muka ga kan mu dame ka sai ce me yasa ba ku yi min izini ba za mu zo mu karanta wannan hadisi a gaba insha Allah sannan ga makamancin shi kuma bukhari ya ce haddasana muhammadun akhbarana abu muawiya an abi ishaq shaibani an sha'abi an ibn abbas radiyallahu anhuma qala mata insanun kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya'uduhu wani mutum ya rasu wanda manzon Allah da kanshi ya kasance yana zuwa gaida mutumin mutumin ba shi da lafiya li sai ya rasu da dare fadafanuhu laylan sai sahabbai suka je suka haƙa rami suka rufe shi da daddare falamma asbaha akhbaruhu da gari ya waye sai suka faɗa wa annabi sallallahu alaihi wa sallama wani ya rasu Fa qala sai ya ce ma mana'atum ma mana'akum an tu'limuni me yasa ba ku sanar da ni ba qalu sai suka ce kana lailu dare yayi ne fakarihina sai muka yi kyama wa kana zulma akwai duhu kuma an na shuka alaika kar mu kuntata maka fa'ata qabrahu sai manzan Allah ya je tsaya a kabarin wannan mutum fa salla alaihi ya mishi sallah Allahu akbar rabon kwado baya hawa sama kun ga wannan hadisi yana tabbatar da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya so a ce da aka gama hada wannan mutum an yi mishi izini ina fata an gani. Allah madaukakin sarki ya taimaka wannan hadisi yana daga cikin hadisai waɗanda ba su da wani rikici cikin sahihul bukhari sai dai ibnu hajirin da kanshi ya ce malamin shi ya taɓa samun kanshi a cikin rudani game da wannan hadisi bari ku ji abin da ya ce ya ce wa fi sharhi sheikh sirajuddin umar ibn al-mulaqin ya ce malamina da ya yi sharhin umdatul ahkam umdatul ahkam da kuka sani sunan littafin al-ilamu bi fawaidi umdatul ahkam mujalladi goma ne ya ce a cikin wannan sharhi malami na mai suna sirajuddin umar dan mulaqin ya faɗi cewa annal mayyit al mazkura fi hadisi abi huraira alladhi kana yaqumul masjid huwa sai ce wa huwa wahamu yace wannan mamacin shine dai wanda aka faɗi a cikin hadisin abu huraira hadisai guda biyu ne hadisin abu huraira ya bada labarin akwai wani mamaci wanda ke sharan masallaci asali ita mace ce tana kwana a masallaci tana share masallaci sai ta rasu to wannan kuma namiji ne shi ma sai ya rasu to sai ibn al-mulaqqin sai dauka cewa mutum guda ne sai almajirin shi yake cewa wa huwa wahamun min sha bamban faqad taqaddama anna sahiha fil awwal annaha imra'atun ya gabata cewa ai ita ta farkon mace ce wa annaha ummu mihjan kun ji sunanta ummu mihjan wa amma haza wannan ku da ake rawa hadisahu abu da'uda mukhtasaran wa tabrani min tariqi aruba urwa ibn sa'id al-ansari an abihi an husayn ibn wahwah al-ansari wa huwa bi mu'malatayn bi wazni ja'far anna talha ibn al-bara marida ya'uduhu sai manzon Allah ya je gaishe shi fa qala har sai yace inni la ara talha illa qad hadasa fihi al-maut ina ganin talha zai rasu na ga alamun mutuwa tattare da shi fa'azinuni bihi wa ajilu idan ya rasu ku je ku gaya mun kuma ku gaggauta gaya mun falam ya bulughi nabi sallallahu alaihi nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama annabiya bani salama ko bani salim ibn auf hatta tuwfiya labari bai je labarin rasuwar wannan mutum da yake cikin bani salim ɗan auf qala li ahlihi lamma da al-layl shi mutumin da kanshi da dare yayi sai ya ce wa iyalin shi idan na rasu fadfinuni ku rufe ni wala du'u rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allahu akbar ku ji jama'a kar ku gaya wa manzon Allah fa inni akhafu alaihi yahudan ina ji mishi tsoron yahudawa an yusaba bi sababi kar su je su kashe shi ko su ji mishi rauni saboda ni yanzu ya haƙura daga manzon Allah ya mai sallah saboda kula da lafiya da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi tare da cewa inna salataka sakanun lahu in manzan Allah ya maka sallah za ka samu sassauci al'amari zai yi kyau gare ka amma yana tsoron kar ya rasu da daddare annabi ya biyo dare ya ce zai zo yi mishi sallah kuma yahudawa su afka mishi la haula wala quwwata illa billah wato ashe kashe annabawa dalili ne daga dalilan ƙarya ta annaba ta ainihin wato abin nan yahudawa wato ƙaryarsu ta gama bayyana ba yadda za su na haka mecece mafita sai kisa haka Allah maɗaukakin sarki ya tanana ta wannan irin mugun aikin nasu a mun karanta a nan tarihin kisan wa ya kashe ja'afar in jama'a ba manta ba sai da muka kawo a rana ɗaya yahudawa sai su kashe annabi kusan ɗari uku kuma su koma su buɗe kasuwarsu su ci suna ganin yo ai me aka yi ba abin da aka yi abin da kanawa suka yi mana kenan a kashe malami irin malam ja'afar shi kenan ba ba ko kwamitin ko munafukai ba a kira an kafa kwamitinsu ba a kafa kwamiti ba ba abin da suka yi suka mai da mu yan iska suka yi ta yaudaran gashi nan Allah ya jarabce su da bala'i ba fata muke muku bakanawa amma a kashe bawan Allah alaramma ma'addacin alkur'ani ɗaya tamkar da miliyan a ce tsakani da Allah ba abin da gwamnatin tarayya za ta yi yanzu an kashe yahudawa ne aka kashe a ina a sakwato amma kisan malam ja'afar ba wanda aka kama sai aka yi mana wai dodorido sai aka je aka ɗibi wasu mutane sai aka kai su ss headquarters a abuja aka yi musu tambayoyi kowa sai aka ba shi dubu sittin sittin ya je ma ya sha mirin da'i eh, abin da aka yi kenan ko ba ku sani ba sai aka je aka je da su abuja da aka tashi sai aka ba su dubu sittin sittin ma kowa ya dawo gida har yanzu za ka je ga masallacin malam ja'afar da aka kashe shi ga ɗaya daga cikin waɗanda aka tuhuma ga shagon shi nan jikin masallacin katanga ce ta haɗa haka yana daga cikin waɗanda aka ɗiba da aka je aka da ya dawo shi da kanshi yake cewa sai me yace mun je mun ci mun sha ku je ku tambayi mutanen Kano ai na rinka gaya musu lokacin nace ku saurari musiba da za ta sauka karara na rinka faɗe karara na rinka faɗe da ahalin sunan su da yan bid'a da yan kasuwar da kowa billahi allazi la ilaha illa huwa jama'a hannaye cinikin gida kusa da biyu ke duplex three bedroom flat sama ƙasa abin nan na yi ciniki na ce na fasa aka ce me yasa na ce ba na ƙaunar shiga kano ka ce me yasa na ce a kashe malami ba abin da ya dame ku na ce musiba za ta zo garin nan wallahi dalilin da yasa na fasa kenan hanyar garinmu ne gashi nan da ka kama hanyar biyu ke na gidaje ne aka gina su wajen guda goma sha ko guda bakwai ko makamanta haka suna nan kyawawan gidaje na je na yi cinikin guda ɗaya dab na nab da zan aje ina tarewa ma'ana wasu daga cikin iyalai na muna zama wurin gaba ɗaya sai na ji kawai shi kenan. Bani sha'awar Kano din har yanzu gashi yanzu ma ko ka ce kana sha'awar Kano ma kanan ma ba ta sha'awar ka yanzu kullun yanzu gon. irin ta mutanen ninawa mutanen ninawa ba ku ji abin da Allah ya faɗi a cikin alkur'ani ba walaula kanat qaryatun amanat mutanen annabi Yunusa bala'i ya taho sai Allah ya ɗauke sakwata ma boko haram ɗin ko boko ko haram ne wane ne ma za su kai hari sai Allah ya ɗauke ai sakwata kun ga su da aka yi musu sun nuna sun nuna wa Allah sun yi fushi an kashe malami amma a kashe malami irin wannan ba wani abu shi ke nan magana ta wuce sarakuna ba wanda ya mana ta'aziyya ba wanda ya mana ta'aziyya cikin sarakuna ko daga tai ko hakimai kashi nan Allah ya saukar muku da jaraba ba fata muke ba Allah ya yi muku amma darasi ne ku yi kokari ku gyara amma a yadda muka ɗauka Kano birnin musulunci Kano kaza Kano kaza Kano kaza ya kamata malamai irinsu su samu himaya ya kamata su samu tsaro malamai irin waɗannan to ba su samu ba an yi abin da aka yi ya kamata ku nuna wa Allah Allah ba mu ji daɗin abin da aka yi ba amma Yahudawa an kashe annabawa sun koma sun buɗe kasuwarsu haka Kano an gama kashe Malam Jafar an ji an gama ta'aziya kaf an gama jana'iza kaf kowa ya buɗe shagon shi shikenan kawai dole ne musiba sai ta biyo baya Allah yana fushi da fushin waliyan shi man adali waliyan faqad azantuhu bil harb ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya kiyaye so da haka jama'a musulmi kun ji gashi nan yace in na mutu kar ku gaya manzon Allah in dai da daddare ne duk da manzon Allah fa ya ce in ya mutu a gaya mai kuma a gaggauta amma yace kada dan kar wani bai hude ya afka mishi fa akhbara fa ukhbira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama hina asbaha da gari ya waye aka in muka ce akan kabarin shi ba wai ya hau kan kabarin ba ya tasa kabarin a gaba kada hausa ta kure maka fa saffan nasu ma'ahu sai mutane suka yi sahu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama thumma rafa'a yadaihi annabi ya daga ainihin hannayen shi fa qala yace Allahumma alqi talha yadhhak ilayka wa tadhhak ilayhi ya Allah ka hadu da talhatu kana mishi dariya ya ne maka dariya kuna fara'a da juna addu'ar da manzon Allah ya mishi kenan sallallahu alaihi wa alihi idan sallah ta kama a makabarta jama'a ba wai ana tattaka kaburbukan bane shi liman zai zo ya fuskanci alƙibla sai ya saka kabarin a gaba wanda za a yi wa sallar to sauran kaburbuka da ke kusa da shi kuma ba wai tattaka su za a yi ba za a yi sahu ne da gwargwadon yadda abin ya samu don haka sahun ba zai iya yiwa a har hada ba matukar ya zama kabarin a tsakanin jama'a ne amma in ya zama shine na ƙarshe to kun ga yana da saukin za a iya hada sahu da za a hada sahu ne a inda babu kaburbuka da haka wannan hadisi yana nuna bayan an sanar da mutuwa an zo an taru to kuma in za a yi mata sallah ita gawar sai kuma a rinka kiran jama'a to jama'a ku taso kumar matso kusa ina fata an gane sai dai ba za a kira mata sallah ba sai dai a yi sanarwa kawai tunda kun ga ita ba a mata ikama. saboda haka ba za a ce in mutum ya je ikama ya taho ba sai dai a je bi alhaji e ku matso malam wani e ku matso su wani kuma duk ku matso babu fadli man mata lahu waladun fahtasaba babin da ke bayani akan falalar wanda ɗan shi ya rasu kuma sai ya haƙuri ya nemi lada a wurin Allah Ka ji dalilin da zai sa ka samu lada kenan in ɗanka ya rasu kai ta birgima kai ta shasheka kai ta abubuwan da ba su halatta ba baka haƙura ba kenan ina fata an gane amma ana nufin ɗanka ya rasu sai ka mai da al'amari ga Allah ka yi istirja'i inna lillahi wa inna ilaihi raji'una to shikenan sai kai fatan Allah ya baka lada Kala haddasana abu ma'amar haddathana abdul waris haddathana abdul aziz an anas radiyallahu anhu qala qala an sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ma minan nasi yutawaffa lahu salasun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace daga cikin mutane babu inda za a samu musulmi ‘ya'yan shi guda uku su rasu, ma damar musulmi ne ‘ya'yan shi uku suka rasu, lam yablughul hinsa basu balaga ba, illa adkhalahu Allahul janna. Sai Allah ya shigar da shi uban aljanna, bi fadli rahmatihi iyahu saboda rahamar da Allah zai yi wa ‘ya'yan tausayin ‘ya'yan Allah zai ji sai saka ubansu a aljanna قال haddasa مسلم حدثنا شعبة حدثنا عبد الرحمن بن الأصبهاني عن ذكوان عن أبي سعيد رضي الله عنه wannan hadisi al'imam muslim ibrahim shine malamin imam bukhari anan ba muslim muslim mai littafin sahih ba wannan almajirin bukhari ne muslim dan ibrahim ya karantar da mu hadisi in ji bukhari daga ainihin shu'uba shi ku ya samo daga abdurrahman dan al-asbahani daga zakwan zakwan yace daga abi sa'idin Allah ya kara mishi yarda annan nisa'a qulna lin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mata ne suka ce wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ij'al lana yawman ka sanya mana wata rana wadda za ka rinka zuwa ka ne mana karatu da wa'azi jama'a kun ji akwai freedom of expression a musulunci akwai 'yancin magana mata ba wai kama su ake a ɓame bakinsu ba a ce su yi shuru sai dai su dafa abinci kawai a'a a ba su dama a ce ku yi magana me kuke bukata wannan shine musulunci so abin da kuka ga ana yi yanzu na taushe mata a hana su motsi a hana su magana wannan al'ada ce ta masu yinta amma a musulunci gashi mata duk da kwarjini da daraja irin ta manzan Allah amma suka zo suka ce mu ma a sa mana rana wannan hadisin mun karanto shi a baya galabu alaik galabana alaikar rijal mazaje sun janye mana kai ba ma jin wa'azinka ba ka sa mana rana mu ma mu zo mu ji karatu daga wurinka saboda kai ba annabin maza bane kai kadai annabin maza da mata ne gashi nan annabi ya sanya musu rana fa wa'azahunna yi musu wa'azi a wannan ranar Wakala a cikin wa'azin shi yace ayyuman ra'atin mata laha salasatun min alwaladi duk matar da ‘ya'yanta uku suka rasu kanu laha hijaban minan nari to za su zama kariya gare ta daga wuta qalat imra'a sai wata mace ta ce wasnani hadda wadda ƴaƴanta biyu suka rasu qala wasnan annabi yace hadda wadda ƴaƴanta biyu suka rasu وقال شريك عن ابن الأصبهاني حدثني أبو صالح عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله anhuma عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم qala abu huraira lam yablughu al-hizfa a cikin riwaya abu huraira yace matukar ƴaƴan ba su balaga ba don in ƴaƴan suka balaga yanzu hukuncinsu a wurin Allah bai da alaƙa da iyayensu قال حدثنا علي حدثنا سفيان قال سمعت الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم kaga anan sa'id ibn al-musayyib ya fito karara ya faɗi sunan sirikin shi uban matar shi abu huraira yace Allah ya ƙara mishi yarda yace la eh, daga annabi nabi sallallahu alaihi wa alihi sallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace ce la ya li muslimin salasatun minal waladi musulmi ba zai zama ‘ya'yan shi uku su rasu ba fayali jannara kuma ya shiga wuta duk musulmin da yake da ‘ya'ya uku suka mutu to ba zai shiga wuta ba illa ta hillatal qasmi sai dai karya rantsuwa da Allah ya ce wa in minkum illa wariduha wallahi kowa sai ya gangara wuta kana ala rabbika hatman maqdiya wannan ya zama tabbas ga ubangiji ya hukunta ba ja da baya to wannan rantsuwa ce shan alwashi ne da Allah yi to in har kaga ‘ya'yanka uku sun mutu to ba za ka shiga wuta ba sai dai wannan shiga abin da yasa ita ma ma'anar wannan jama'a aljanna ga gataccen to kafin a shiga aljanna akwai wata gada wannan gada da ake tsallakawa karkashin ta wutar jahannama ne shine wurud din ba wai shiga za ka yi wuta ta ci ka ba a'a in ka zo wucewa sai ka ji hucin wutar jahannama to kowa sai ya ketara ta wannan hanya to in har kana da 'ya'ya uku suka mutu kana musulmi ba shirka kake ba to tsakaninka da wuta sai dai irin wannan jin labarin hucin nata kala abu abdullahi al-imam al-bukhari abu abdullahi sai ya kawo aya cewa ita ce wa in minkum illa wariduha ita ce aya ta saba'in da ɗaya cikin suratu maryam to waɗannan hadisai jama'a suna ɗauke da sako mai girma ashe ‘ya'ya rahama ne ko na'am amma kaji wannan rahmaniyar za ka samu ne in sun rasu a lokacin suna ƙanana domin ‘ya'ya in suna ƙanana sun fi shiga zukatan iyaye to a lokacin wannan ya taso ya rasu wannan ya taso ya rasu wannan ya taso ya rasu kun ga irin wannan shine sai a ce ai ‘ya'yan shi suna wabi ai ‘ya'yan shi duk mutuwa suke yi ‘yan ƙanana to matuƙar ka kaya haƙuri ka nemi lada a wurin Allah sharaɗi kenan to za ka samu wannan falala ta shiga aljanna idan ‘ya'yan kuma suka girma fa to wannan kuma aiki ne a kanka ka tabbatar kayi tarbiyyar su tarbiyyar da kuma ba za su ja ka su kai ka wuta ba domin yayin da zai zama kuma sun girma ba kai tarbiyyar su ba to me zai biyo baya barna da za su rinka aikatawa kana da alhakinta na rashin yi musu tarbiyya ko kuma mugunyar tarbiyya da kai musu yanzu ire-iren waɗannan ‘ya'ya'yan daba waɗanda ke kashe mutane waɗanda ke sara suke suka waɗanda ke sata wani alheri suka ja wa iyayensu mana su ne fa hausawa ke cewa ‘ya'yan Allah ba ni karka ba ni zanin goyo wai uwar ce take addu'a Allah in ma ka bani saboda rashin albarka ɗan kar ma ka bani zanin da zan goya shi jama'a wajibi ne sai a lura da kyau kwarai da gaske Allah madaukakin sarki ya taimaka mala yace wa fi hadithil babi min al fawaid ghairi ma taqaddama anna aulad al muslimina fil janna wannan hadisi yana nuna cewa ƴaƴan musulmi suna aljanna duk ɗan musulmi in ya rasu yana aljanna tunda yanzu ba shi ake magana aljanna shi ba ana magana kai kanka uban ma zaka shiga aljanna saboda shi لأنه يبعد أن الله يغفر للآباء بفضل رحمته للأبناء ولا يرحم الأبناء domin abu ne da za a ce ba zai iya yiwuwa ba duk da komai Allah ya so fa zai yi amma zai yiwu a ce saboda ƴaƴanka an yi maka rahama amma su ba a yi musu ba zai yiwu ba al-muhallab al-imam al-muhallab shi ya faɗi wannan wa kaunu aulad al-muslimin fil janna qalahu jumhur wannan maganar jama'a cewa ƴaƴan musulmi da ke rasuwa suna ƙanana aljanna za su tafi ko ita ce maganar da mafi yawancin malamai suke akai ووقفت الطائفة قليلة amma an samu wasu malamai yan kaɗan suka ce su ba za su ce komai ba sai an je lahira an gani <laughs> eh, su ba za su ce suna wuto ba za su ce suna aljanna ba suka ce a bari in an je lahira an gani wa sayati al-bahth fi zalika fi awakhir kitab janaiz malai yace za a tattauna wannan mas'ala a ƙarshen kitab janaiz ina ne gaskiyar ƴaƴan musulmi suke in sun mutu gaskiya ƴaƴan kafirai su ma in sun mutu suna ina za a tattauna وفيه أن من حلف أن يفعل كذا ثم فعل منه شيئا ولو قل برت يمينه خلافا لمالك قاله عياد وغيره idan mutum ya rantsuwa akan wallahi ba zai sake yin wani abu ba an fahimta to yanzu yaya ko in yi rantsuwar sai ya aikata kaza kamar yi rantsuwar sai ya aikata kaza to amma sai daga baya sai ga aikatar da wannan abun kuma zai ja wani dameji to sai ya yi ɗan kaɗan kamar ka ce ka wallahi duk ran da na sake ganin kin yi leƙe sai na yi miki bulala ɗari kuma sai ka zo ka same ta tayo leƙe to in ka shauɗa mata ɗaya ta isa eh. <laughs> shi ne kawai misalin karatu. ba sai ka yi ɗarin ba saboda ai Allah ya ce wa in minkum illa wariduha kowa sai ya shiga to amma kuma da yawa wasu ba za su shiga wutar ba za su wuce ta samanta ne kawai amma wannan gangarawa da za su yi ta ɗan huce su haka shikenan ya barrantar da rantsuwa Allah ka ji muhallin shahid da kai ma an ka sharo ta to zaka iya rage ta in kaga za ta jawo maka dame. na fata an gane amma imam malik yana ganin sabanin haka amma dai gaskiya in ka in ka dan yi kadan din ya isa baka ga annabin Allah annabi ayyuba ba haka ya rantsuwa shi ma in ya warke ya ce sai ya matar shi duka kaza kaza sai Allah yace ce fa khudh bi yadika dhighfan fadrib bihi wa la tahnas eh dauki tsintsiya ka ce zaka yi mata bulala ɗari to tsintsiya ta fi 'ya'ya ɗari ma in ka dan shauɗa mata haka ya isa shikenan Eh. <laughs> shi ne wai dai kullum Allah yana jin tausayinka ne don a saka ka a kangin da zaka ce ka shiga uku Allah maɗaukakin sarki ya taimaka babu ƙaunin rajuli lil mar'ati inda al biri, babin da ke bayani akan ya halatta namiji ya ga mace tana kuka a jikin kabari ya ce mata yi haƙuri sai ya ce namiji a nan bai ce babu ƙaulin nabiyi ba saboda ya nuna ba annabi ne kaɗai zai iya haka ba kai kanka in ka zo ka wuce wata mace tana kuka jikin kabari babu laifi za ka iya cewa baiwar Allah ki ji tsoron Allah ki haƙuri قال حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أنس أم مالك الله يقارى مش يردايتي Marran النبي صلى الله عليه وآله وسلم بامرأة عند قبر وهي تبكي annabi ya wuce wurin wata mace annabi ya wuce wata mace a wurin wani ƙabari tana kuka faƙala sai ya ce da ita ittaqillaha wasbiri ki ji tsoron Allah ki yi haƙuri Haka ce ɗanta ne ya rasu saboda tsabar tashin hankali da take ciki shine sai ta je ta zauna tana ainihin kuka a wannan ainihin wuri to shine sai mala yace wa munasabatu hadhihi tarjama lima qablaha li jami'i ma bainahuma min mukhatabati ar-rajul al-mar'a bil maw'iza kaga anan ba kuma ta ba babin da muka wuto mun ji mata sun gayyaci annabi wa'azi ko yana namiji ko to ana nufin kenan namiji na iya wa mata wa'azi sai bukhari ya ce gashi ko da wa'azin a wurin kabari ne ma gashi nan ma ya sake yi don haka babu laifi jama'a yanzu wannan karatun ba sai mun tsawaita bayani a kai ba saboda tsawon zamani ya kai an bi amma shekara talatin da ta wuce in aka ahalus sunna an suka zo irin wannan karatun a Najeriya sai su awa ɗaya suna sharhi saboda a lokacin ahalus sunna ne ke karantar da mata ana zagin su ane musu sharri ane musu ƙazafi. to amma yanzu kowa ma yana karantar da mata wasu ma an je kwana ake yi eh ko kuwa a kodan dan aka je za a kwana ne ma shi ko mijin yana cin yana harkar shi amma kuma matar shi ta tafi ta kwana shi yasa ahli sunna an kuka faɗi gaskiya ku tsaya a kanta a lokacin da ake karantar da mata wuri na farko da aka fara a yankinmu na muciya gidan Alhaji Usman mai agogo Allah ya saka mishi da alkhairi ya ba da rabin gidan shi kaf aka gina azuzuwa ana karantar da matan aure ba irin sharrin da ba a yi wa malamai da suke karantawa ba su malam saminu su malam umar ba irin sharri da bakan magana da ba a yi musu ba suka daure waɗanda suke zuwa suna yin wa'azin suna sharri da suka tashi kafa makaranta sai suka kafa a cikaji su waɗannan gidan alhaji usman da rana ake yi kuma da rana ɗin azuzuwa ne da wunduna manya-manya kowa yana wucewa yana ganin mata a zaune su kuma waɗannan sai suka kafa rumfar kwano kuma suka sa labule kuma da daddare to muka ce to ba girin girin ba dai te mai eh duk wanda ya san bandale a cikaji a nan suka fara yi su kuma a bandale suka fare a nan yankin cikaji rumfar kwano kuma ana sakin labule muka je muka gani muka ce to Allah ya jiyar da mu alheri eh mu ba za mu yi sharri ba sai muka addu'a muka ce Allah ya jiyar da mu alheri <laughs> kai Allahu akbar ai an yi turka-turka a kasar nan shi yasa baka san muhimmancin sunna ba in baka san lokacin da sa abubakar gumi suka yi ta janna so shi na ana ƙaryata su ba an haife ka kai a cikin sunna ka girma cikin sunna sai ka gode wa Allah wannan falalar amma wallahi mu da muka ga yadda suka yi fama da waɗannan mutane wallahi ta sakwatawa an yi jidali eh, an yi jidali jama'a ƙiri da muzu ka ja nassi wani ya ƙaryata ka kuma gobe sai dawo yana aiki da abu wai shi kawai haushinka da ya ji dan me ka faɗa <laughs> Allahu akbar shi yasa in kuka faɗi gaskiya ku tsaya a kanta kar ku zagi kowa saboda kun faɗi gaskiya ya zage ku ku ci gaba da faɗan ita gaskiyar lokacin da ake sa hijabi ba irin sharrin da ba yi ba yanzu har kirista na sa hijabi har karuwai na sa hijabi kaga hijabi kuma ya yi daraja kun ga ikon Allah lokacin da nake tara mata ne musu wannan karatun na Bukhari yau kusan shekara ashirin da ta wuce mata akwai matar da tana zuwa sai sirikarta ta da masifa cewa bata yadda mata ɗanta ta je inda namiji yake wa'azi ba aka yi tabbatar naƙa da ƙyar aka shawo kanta ta haƙura ana nan wata ran sai muka haɗu da ita muka gaisa rimi-rimi sai sirika ta ce mata shine albani ta ce a ashe kuna gaida mutane muka ce sosai kuwa ai mun ga ka ji da an ce mu ba ma gaida mutane muka ce muna gaisawa sai dai mu ba ma yi a durƙushe ne <laughs> eh to ai gwamma mu faɗi gaskiya kada kuma mu wuce a yi nadama ta ce muna gaisawa amma ba ma durƙusawa ne to shi ke ran laraba ne dama ake karatu sai ga ta zo wurin karatu ita ma da gyalanta ta zo da gyale ka batta ana na ana karatu ran nan sai ta ce wa ɗanta ya yi mata hijabi ita ma shi ke kuma sai ɗan ya samu jinkiri sai ga ta kawo ƙara gidana wallahi kuwa da magariba ta zo ta kawo ƙara cewa yanzu saboda wulakanci a ce duk wurin wa'azin na ita kaɗai ce take zuwa ba ta da hijabi ga ɗanta na da hali na ce hajiya ko ina hijabi yake yau yau za a ɗinka shi Allah so da daddare muka taso muka zo tudun wadannan nan layin muka zo muka sai yadin hijabi na je na ɗinka mata <laughs> shi ne haka haƙuri za ku in kuka faɗa ka ƙaryata ku ku kun san ba ƙarya ba sai ku ci gaba da faɗi kar ku saba kar ku yi fushi ku faɗi baƙan magana a ku ci gaba kawai kowa zai bi ba ku ga runguma hannu a sallah ba yanzu kowa yi yake yi sallama biyu kowa yi yake yi addu'a da masallatanmu ne kawai ba eh, ake ake dakewa in an idar da sallah yanzu kowa ma yana yin sallama sai watsi sai a bar liman da wasu tsofaffi guda biyu to <laughs> ina fata an gane a hankali a hankali ku ci gaba da karantar da mutane sharrin shine in aka zauna ba a karantar da mutane don wannan Buhari yana nan gidan kowa kuma kowa ya gama kumfar bakin ya zo ya buɗe zai gani shikenan kawai don haka ba ku bukatar sai kun yi fada wanda yake da abun faɗe baya fada wannan shine taken sunna don haka ahli sunna kuna da abin da za ku faɗa wa duniya don haka ku je ku gabatarwa da duniya ga abin da bushara manzon Allah ta ce sallallahu alaihi wa alihi sallam to gashi nan dai shine malam yake cewa alakar wannan babin da wancan babin shine can mata sun nemi annabi ya musu wa'azi nan ma kuma ga annabi ya sake yin wa mace wa'azi li'anna fil awwal jawazu mukhatabatihi bima yuraghibuha fil ajri idha ihtasabat musibatuha a babin farko yana nuna mana halaccin namiji wa mace wa'azi yayi magana da ita ya faɗa mata kalmomi da za su sa ta samu lada in ɗanta ya rasu ta haƙuri wa fi hadha anan kuwa mukhatabatuhu ko wa fi hadha mukhatabatihi bima haka ne yurhibuha min al-ismi nan kuma yana magana da ita ne yana tsoratar da ita aikata laifi lima tadammanahu al-hadith saboda abubuwan da hadisin ya tattaro min al-ishara ila anna adama sabari yunafi at-taqwa cewa rashin haƙuri yana kore tsoron Allah ma'ana kenan yanzu kun ga da wancan babin da wannan babi duk suna bayani ne dangane da wa'azi amma can ana wa'azantar da ita ne abin da zai ƙara mata lada idan ɗanta ya rasu ta haƙuri nan kuma ana tsoratar da ita ne game da abin da zai sa ta ta laifi saboda ta ƙi yin haƙurin ji yadda alaƙar babukan suke an fahimta jama'a wato Ibn hajirin ya ne wa sahihul bukhari irin yadda abubakar gumi yake wa ƙur'ani idan ka ɗauko raddul azhan in ka buɗe farkon tafsirin kowace sura sai ka ga ya kawo wannan suran menene maudu'un ra'isi menene babban abin da ta zo take ƙoƙarin bayyanawa in ya zo aya ƙarshe ta surar sai kuma ya ƙoƙarin mecece alaƙar wannan aya ta ƙarshe da kuma surar da za ta zo a gaba shine yanzu wancan babin da wannan babi mai alaƙar su malamai kenan scholarly work kenan wannan malamai ne suka iya wannan aiki Allahu akbar babu ghuslil mayyiti wa wudu'ihi bil ma'i was sidri babin da ke bayani akan wanke mamaci ko yi wa mamaci wanka da yi mishi alwala da ruwa da magariya a nan ƙaulan wahidan wannan babi bayi da ruɗani abin da ake nufi shine yi wa mamaci wanka da ruwa da magariya bayanin alwalai ya zo ne ariz ne kawai ita alwala ba a yin ta da magarya amma wankan gawa shine ka ga wankan farko a yi shi da ruwa mai tsarki mai tsarkakewa wanka na biyu a yi shi da magarya to ma'anan magarya ‘ya'yan magarya ake ɗibowa ɗanyu sai a kirɓa su aka kirɓa su aka zuba a cikin ruwan in aka kaɗa sai ya zama kumfa kamar sabulu in ba eh, in ba ‘ya'yan ba to ganyen da ‘ya'yanta da ganyen duk yana amma ‘ya'yan in dai ɗanyu ne aka kirɓa to suna ainihin wato haɗuwa sai su zama kamar sabulu don haka ita magarya da aka ce ana wankan gawa da ita ku kiyaye wankan gawa aƙalla uku ne na ɗaya ruwa mai tsarki mai tsarkakewa za a wanke mamaci suɓul kamar yadda ake wa jana'iza wanka kamar yadda ake wa janaba wanka wanka na biyu shine za a sa sabulu to a wancan lokaci ita ce magariya sai a samu bokiti sai a zuba ruwa sai a kirɓa ganyen ko kuma ƙwayoyinta ‘ya'yanta sai a zuba a ruwan sai a kaɗa shi sai zama kamar an sa omo in aka zo ana ɗibowa ana gogawa a jikin mamaci sai kaga yana fitar da kumfa yana cire dauɗa wanka na biyu kenan to wanka na uku kuma ruwa ake samu sai a zuba turare a ciki sai a ba a ɗaure mamaci da shi to waɗannan wanka guda uku shine bukhari da ya zo sai ya ce wannan babi zai bayyana mana mamaci a nemi shi wanka ne da ruwa da magarya to amma sai ya shigo da alwala to shigo da alwala da ya karkata tunanin ana alwala da magarya ibn hajirin ya ce a azance ne ya haɗa kawai sai ya haɗa su gaba ɗaya amma wanka ne ake da magarya da ruwa wa hannata ibn umar radiyallahu anhu mabnan li sa'id ibn zaid sa'id ibn zaid ɗaya daga cikin manyan sahabbai guda goma da annabi ya ce ‘yan aljanna ne in ba manta ba umar yana auren kanwar fatima wanda lokacin da umar bai musulunta ba ya ji labarin cewa da shi sa'id da kuma matar shi fatima kanwa umar gasu su can sun musulunta suna sallah suna alwala suna karatun qur'ani umar ya fito zai tafi farauta aka ce sai ya fasa sai ya zo gidan ya same su ya cici mutuncinsu da sauran abubuwa wanda yake sananne ne a tarihi to yau ga umar ɗin nan har ya musulunta bayan ya musulunta ɗan waɗannan sirikai nashi wato ɗan kanwashi ya rasu shi umar ɗin sai ya mishi ta hanifi ma'ana ya shafa mai turare a jikin shi ina fatan mun gane wannan ainihin asarin nasu Sa'idu ibn mansurin shine ainihin ya fitar da shi ina fata an gane eh Abdullahi dan Umar ne ko wa Hannat ibn Umar ibn al-Sa'id ibn Zaid haka ne wa Hannat ibn Umar ko ibn al-Sa'id ibn Zaid Abdullahi dan Umar ba Umar din ba shine ya shafa turare ga dan Sa'idu ibn Zaid bayan ya rasu wa hamalahu kuma ya dauke shi wa salla ya mishi sallar gawa wa lam yatawadda bai sake ainihin wato alwala ba ina fata an gane asalin wannan asarin yana nan a cikin muwatta ta Imam Malik daga Nafi'u ce Abdullahi dan Umar hannata li Sa'id ibn Zaid wa hamalahu thumma dakhala al-masjid fa salla wa lam yatawadda wal ibn al-madhkur ismuhu Abdurrahman sunan dan Abdurrahman كذلك رويناه في نسخة ابن أبي نسخة أبي الجهم العلاء بن موسى عن الليث النافع أنه رأى عبد الله بن عمر حنط عبد الرحمن بن سعيد بن زيد فذكره أم فهمت يا جماعة to yanzu sai ka natsu da kyau kenan a ƙarƙashin waccan kissa da na faɗi kaga kanwar Umar ce ta haifi ɗan sai ɗan Umar sai ya mishi wanka me matsayin shi kenan a wurin shi ɗan gwaggon shi kenan ɗan ƙanwar baban shi gwaggo kenan ko inna gwaggo ina fata an gane duk da wannan fulatanci ne ina fatan mun gane eh na'am Na. eh shine za a ce abokin wasa ko abokin wasa kenan ko eh to aka ce yayi mai sallah kuma bai sake alwala ba saboda in ka ɗauki mamaci sunna ta ce za ka sake alwala to amma sake alwalan ba farilla ba ne tun da dama ba ka ce ta kare ba idan kuma kai wa mamaci wanka ana so ka je kai wanka amma shi ma wankan ba lallai ba ne to anan ana cewa abdullahi dan umar ya yi wannan amma bai sake alwala ba wa qala ibn abbas radiyallahu anhuma almuslimu la ينجس hayyan wala mayyitan ابن عباس ya ce musulmi fa baya zama najasa ko yana da rai ko ya mutu me wannan yake nufi shine dan kayi wa musulmi wanka ba dole ne sai kayi wanka ba dan ba najasa ce ka wanke ba shine abin da yake nufi sa'id ibn mansurin shine ya ruwaito wannan ibnu abbas yana cewa la tanjisu mautaku jama'a kakkurin ka kyamar mamatan ku kuna cewa sun zama najasa fa innal mu'mina laysa najisin hayyan wala mayyitan saboda mumini ba najasa bane ko yana da rai ko ya mutu ina fata an gane wa qala sa'd law kana najisan ma masistuhu sa'd dan abi waqqas kuma yake cewa na sa'idu ne anaku a sa'ad ne amma bari ku ji ku saurara matsalar daga sama ne ba daga littafin ku bane a cikin wannan nuskar ta Bukhari da ke hannun mu haka sai malam ya ce waqa fi riwayatil usaili wa abil waqt almajiran Bukhari su kansu an samu sabani wasu suka ce wa qala sa'ad amma a riwayar ainihin al-usaili da ainihin abul waqt suka ce wa qala sa'idun bi ziyadati ya da ƙarin ya sai ce wal awwalu aula amma riwayar farko ita ta fi dacewa sa'ad wa huwa sa'ad ibn abi waqqas sai ce kazalika akhrajahu ibn abi shayba haka ibn abi shayba ya fitar da shi min tariqi aisha binti sa'd ta hanyar aisha yar sa'ad kun tuna ta wadda an sha karatun hadisin ta cikin riyadu salihina lokacin da annabi ya je aikin hajji sa'ad ya kwanta rashin lafiya yana ganin kamar zai mutu a inda yake cewa wala ya risu ni illa natulli ba wanda zai gaje ni sai wata ‘yatawa a lokacin matan shi duk suka rasu ‘ya'ya kowa ya rasu wanda ya rage kaf sai aisha ita kadai wannan ‘yar tashi ina fata an gane qalat sai ta ce uzina sa'ad bi jinazati sa'id ibn zaid ibn amr wa huwa bil aqiq faja'a faghsalahu wa kaffanahu wa hannatahu an sanar da babanta sa'ad a lokacin yana aqiq inda jami'ar islamiyya take yanzu kufan jami'ar islamiyya da ke madina a yanzu nan ne gidan sa'adu ibn abi waqqasin gida ne amma makaranta ce to yana can wannan wuri bayan garin madina kenan sai aka sanar da shi cewa ainihin sa'idu ɗan zaid ya rasu wa huwa bil aqiq faja'a faja'ahu faghsalahu yazo yi mai wanka wa kaffanahu ya sanya mai likafani wa hannatahu sannan ya sa mishi turare thumma ata darahu faghtasala sai ya koma gidan shi sai ya wanka thumma qala sai ya ce lam aghtasil min ghuslihi ba fa nayi wanka bane saboda na wanke shi walau kana najisan domin da najasa ne ma masistuhu da ban taba shi ba walakin igtasaltu min alhar na yi wanka ne saboda zafi gari yana da zafi kun ji yana kawo dalili وقد وجدت عن سعيد بن المسيب شيئا من ذلك أخرجه آه سمويه في فوائده من طريق أبي واقد المدني قال قال سعيد بن المسيب لو علمت أنه نجس لم أمسه ma'ana abin da suke so su tabbatar mamaci ba ba ba najasa bace to amma a ciki kuma sai ga sa'ad ya yi wata magana cewa wankan da ya yi ba saboda ya wanke mamaci ba ne wallahu alam mai yiwa bai san umarnin da annabi ya akan haka ba ko kuma yana son ya nuna yin wankan ko da ya sani ba dole ba amma ya tabbata a sunna ku kiyaye al-imam al-baihaqi da ruyani a cikin musnad sun ruwaito da isnadi sahihi idan har ka yi wa gawa wanka to mustahabbi ne kai wanka ba dole ba ne idan ka ɗauki gawa to mustahabbi ne ka yi alwala amma ba dole ba ne to a nan shi yana son ya nuna wankan da ya saboda zafin jiki ne ba wai saboda ya yi wa mamaci wanka ba sai mala ya ce wa fi asari sa'ad min alfawa'id annahu yanbaghi lil alim idza amila amalan yukhsha ko yakhsha an yaltabisa an yaltabisa ala man ra'ahu an yu'allimahum bi haqiqati al-amri li alla yahmiluhu ala ghairi mahalli mahmalihi idan malami ya aikata wani abu wanda mutane mai yiwa ba za su iya fahimta ba ko to dan kasi kuskuren fahimta malamin ya marma zai musu magana sa'ad ya yi wanka dan kasu ɗauka a dole ne yanzu in aka ɗauki gawa a in aka yi wa gawa wanka sai an yi wanka sai yake ƙoƙarin ya nuna musu ba haka ba ne Ina fata an gane Allah maɗaukakin sarki ya taimaka to bayan da malam ya kawo wannan kuma sai ya ce wa qala annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce almu'minu la yanjisu mumini baya najasa sai ce haddathana isma'il ibn abdullahi qala haddathani malikun kun ji yadda malamai suke jama'a ko an kawo maka ɗaka ka riƙe shi kar ka koma kana sa mishi sunanka wannan dan da ka ji wannan almajirin maliku ne kuma ɗan shi ne a gidan imamu malik ya girma har maliku ya mutu ya bar shi na sha faɗa muku shi wa imam malik wankan gawa amma kun ga sunan shi isma'ilu ɗan abdullahi ba a ce mishi isma'ilu ɗan malik ku kiyaye idan ka ɗauko ɗaruko ko da ɗan ƙaninka ne uwa ɗaya uba ɗaya in aka ce ya sunan shi ko da mahaifin shi ya rasu sai ka haɗa sunan shi da sunan mahaifin shi kakka haɗa da sunanka ba daidai ba ne jama'a Ƙa'ida qur'aniya tana cewa ud'uhum li'aba'ihim huwa aqsatu inda Allah ne daidai shine adalci a wurin Allah Don haka duk wanda za a kira shi a kira shi da sunan mahaifin shi ko da mahaifin kafiri ne wani iri ne ba aibi ba ne. saboda anan ba ana danganta ka ga kafiri ba ne. ana danganta ka ga wanda ya haife ka ne قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أم عطية الأنصارية وتماتا ميسونا أوركوتا متونير مدينة الله يقارى متير قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين توفيت ابنته lokacin da manzan Allah ‘yar shi ta rasu za mu mata wanka sai ya shigo gida wurinmu faƙala sai ya ce na ha salasan au khamsan ku wanke ta wanka uku ko kuma wanka biyar kaga a nan ma in ka fahimci wannan karatun yana alakanta mana karatuttukan baya har yanzu dai namiji yana iya karantar da mata tun da gashi ya shigo su ne wa wanka an fahimta madadin ya gaya wa matan shi ku je ku gaya musu ga yadda za su sai zo ya tsaya a kansu da kanshi ya ce wankan da za ku yi mata uku za ku yi mata ko biyar au aksar min zalika ko fiye da haka in ra'aitun na zalika bima'in wa sidrin in kun ga haka ya kamata ma'ana in kun yi uku bai ba sai ku ƙara ya kai biyar ko ku ƙara ya fi haka da ruwa da magariya kamar yadda na ce zan ƙara bayanai dangane da wannan jama'a wankan gawa ɗin insha Allah ta'ala abu ne mai sauƙi ruwa ake samu kashi uku misali a ce bokiti uku ɗaya biyu uku na farko sai ya zama mai tsarki mai tsarkakewa to za a yi mishi wanka ne tsaf za mu zo da ainihin wato abubuwa za mu kwatanta a nan don kowa ya gani kuma a isar wa 'yan baya ta hanyar kamera insha Allah ta'ala wanka na biyu shine ake yi da sabulu sai malamai suka ce ko ana iya sa soso amsa ita ce e idan bukata ta yi bukata ma'ana dauɗa ake so yanzu a cire to in ya zama an sa omo an sa sabulu an murza an murza wani wuri ya zama dauɗa ta yi kanta sosai to babu laifi sai a samo soso a gurza a wanke shi saboda so ake a kai shi babu dauɗa to in aka gama wanke shi subul sai kuma a ɗauko ruwa na uku sai a zuba turare a ciki don haka ya fi dacewa a zuba turare ɗan ɗuri ba na fesawa ba sai abu ana ɗaure jikin shi wannan ainihin wato turare yana shiga cikin jikin shi shi kuma saboda fa'idar ƙanshi da kuma fa'idar ƙwari ba za su kusance shi da wuri ba saboda matuƙar ƙanshi na fitowa za ka ga ƙwari da ke cin abu ba sa kusanta wurin ina fata an gane shine sai ce to su yi wankan guda uku da ruwa da kuma magariya waja'alna yace a